hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki Haja da na tabaka na gode na agoro na kayan gina. Aine in Alhaja da tabaka ni ka kwana. De pel de sai. Kayan gina. ka kwana. Gode mai baka ba

Lawali dan tambayi. dan Ya gama da rabe. na doso ya kada rabe Umaru na Zandaya. doso da kaya biyar. Abdu Sa'adu makasuban. Abdu Sa'adu ya zo ya zabe. Na gode mahakimi abu Alhaji Ma'azu ka yi nauyin hannu muna ya fito ya zaɓe. Zakwa zakwa ile hali sai tangara bai mai wala zara ni kasi gare sai tangara. Mamman bako. Abdu Sa'adu na doso. ya ɗauko ɗan shago to wallahi mo di fala bo mi anan kuno e borai kaji ba kada kada wani dan tamma mai tahiya na do dan shago